totally a ah, net zero tension ake cewa ga ta nan ah, ya sunan ɗayar ah, memuna don tsarkin manzan Allah ku haɗa kanku wannan faɗace-faɗace da ake yi don Allah a daina don Allah hajiya memuna a dakatar da wannan abu a yi haƙuri a daina ya take sodili ina muku nasiha a daina wannan abu jamjam ko zamzam duk abin da zai kawo fitina a daina mezol ko mezol wane ne mezol ko zol yake wani ana ce mai mezol kai ma dan Allah ku daina da nasiha ina muku ku ji abin da nake gaya muku a matsayina dan uwan ku almajirin manzon Allah wanda na san dukkanin ku waɗannan da na ambata da waɗanda ban ambata ba kowane daga cikin ku Allah ya masa wata baiwa yanzu ku ɗauki maimuna mezol Allah ya miki baiwa duniya ta san ki in kin yi magana kina da masu sauraro kar a lalata wannan mutanen da abubuwan da bai kamata ba ya kamata duk abin da za a yi kar a yi abin da zai zama na faɗace faɗace ko zagi ko wani abu a daina yi amfani da wannan kafar sadarwa wajen taimakon addinin musulunci taimakon kanku taimakon ƙasarku taimakon najeriya gaba da duniya ke ma sojili da dama wasu suna zagin ki duk ba haka bane ba saudi ga sako zuwa gare ki dan Allah dan Allah muna roƙon ki kina da baiwa Allah ya muke baiwa sannan duk abin da kika ga dama zaki yi kina da iko ba mai hana ki kina da right ke yaci in rawa zaki zaki in tsirara kika ce zaki fito zaki yi ba mai hana ki amma muna roƙon ki dan Allah wasu abubuwan a ɗan rike ƙasa ƙasa da su a ɗan rika dubawa saboda al'umma da yawa suna kallon ki kina da masoya akwai wanda suke koyon abubuwa ta dalilin ki dan Allah muna roƙon ki ki zama sanadin shiriyar al'umma baki ɗaya ba wasu abubuwan da ake yi wanda ba sai na faɗi abubuwa ba ya kamata a gyara sannan a baiwar Allah ce ke ni wallahi ke so dilini hafizu ban taɓa tunanin na fi a wajen Allah ba haka ke ma maimuna ban taba jin na fi a wajen Allah zai yiwu ko ku mutumin da yake laifi Allah ne ya fito da laifinsa mu ya ɓoye namu mu ba muna laifi duk wani mai wa'azin duniya ƙarya yake yana laifi kowa yana da laifi sai dai kawai Allah zai suturce namu laifin ne ya bayyana na wasu to yanda Allah ya bayyana laifin wasu to sai mu musu addu'a kuma mu roke su Allah ci gaba da ɓoyewa saraka na keɓance ku da suna musamman a maimuna don Allah wannan maganganu a basu don Allah don Allah a bari kuma yana muku addu'a mutanen mu na Saudiya Allah ya muku albarka duk waɗanda suke Saudiya 'yan Najeriya ko Nijar da suka tafi aiki Allah ya haɗa mana kanku Allah muna roƙonka ya biya muku bukatu ya ba ku mazaje na gari ku aure wanda duk bata aure ba a cikin masu raye-rayen na a TikTok Allah ya kawo mata miji ta aure Allah muna roƙonka 'yan TikTok da ba su yi aure ba Allah ka kawo musu a miji su aure